gashi ya fara juya mini baya tabbas ba zan bari ta yi nasara a kaina ba Allah sarki wannan kenan sai kuma daura na gode sosai Allah ya kara buɗe. tabbas kai mini abin da ba zan mance ba ina mai tabbatar maka idan har bukata ta ta biya zan biya ka ladar aikin ka yayin sai zuwa yaushe zaka zo ka kai ni can din inna ladiyo da take tsaye a harabar asibitin ta faɗa gyara tsayuwa yayi kafin ya ce eh to sun samu lokaci sai mu je amma fa iya kofar gidan kawai zan kai ki sauran kokarin sai ki amma shawara ɗaya zan baki idan kika je wajen masu gadin ki faɗa musu zakari kike son gani idan sun tambaye ki daga ina ki faɗa musu su shaida masa yar garin su ce idan har kika faɗa haka saki saurin shiga ciki amma ganin mai girma gwamna ba abu bane mai sauki a wajen ki shikenan nagode idan na ga zakarin ma yayi ni dai bukata ta ta samu ganin ɗaya daga cikin su ina jira sai ka zo Allah sarki wannan kenan amma yau fishi kake da ni kuma Samiya ta faɗa tana murmushi. Kau da kanshi yayi yana kara bata fuska. Rayyan lafiya ba magana Samiya take ba Rayyan lafiya ba magana Samiya take maka baka kyale ta. Kaltume da take zaune ta faɗa tana kallon sa. Shafa kai yayi kafin ya turo baki yana hararar Samiya yace ce, "Umma laifi ta mun fa." Yayar ka ce fa, ko dan kaga ka wuce ta a tsawo. Umma, ki bar shi babu wani laifin da na yi masa. Kawai rigimar sa ce ta motsa. Haka kika ce ko? Shikenan. kuma sai na faɗa kina da saurayi dariya samiya ta sa ta rufe fuska murmushi kaltume ta yi jin shirman su to laifi ne dan samiya ta yi saurayi yayar ka ce fa ko kai yanzu ai ka isa aure bare ita kin ga kanwata rabu da shi idan saurayin ya shirya ki faɗa masa ina neman sa gara ma aurar da ke ya kara tabbatarwa kin girme masa cewar Ramiu da shigowarsa kenan a zabure ya miƙe kafin ya ce wallahi ko ya zo ba za a ba da shi ba lafiyar lafiyarka kuwa me yake damun ka ne yau kaltume ta faɗa juyawa yana kallon samiya da idanuwansa da suka kaɗa kasa magana yayi kawai yayi waje baki kaltume ta rike ta bi bayansa da kallo murmushi ramiyo ya girgiza kai ya so ciki yana kallon samiya saurin dukar da kai tayi tana murmushi Allah sarki Ladiyo dama ke ce kike nema na Zakari da yake tsaye ya faɗa kara dukawa dai tana hawaye ta ce wallahi ni ce Alhaji Zakari na sha wahala sosai kafin na zo nan ka dubi girman Allah Alhaji Zakari ka taimaka mana kamar yadda Allah ya taimake ka ni da Hasina diyar goggo muna cikin tashin hankali maganar da nake yanzu haka tana can gadon asibiti gabaki ɗaya jikinta ya cinye da wuta babu wani bangare banda idanta da bai kone ba muna neman kuɗin da zan kula da ita ka taimaka mana ko dan darajar zaman tare da aka yi girgiza kai yayi cike da tausayi kafin ya ce ya salam ashe haka abu ya faru ikon Allah wato ita asina tana wajen ki kenan wallahi ba ta na. domin kafin na bar duku ta bar gari Allah ne yasa zamu rayu tare shi yasa ta kara shi yasa ya kara hada mu kamar yanda ya nufa za ku hadu da ita goggon ba da sauyi ta kalle shi kana nufin ka san inda gogo take wannan maganar ba ta waje bace tashi mu shiga ciki sai mu karasa maganar a ciki Allah sarki can kwaɗe ɓangaren don Allah ki ya kore wallahi raina ne ya ɓaci shi yasa kika ji na faɗa haka amma ta ya zan iya rabuwa da rayuwata uba Waziri ya faɗa cike da damuwa Taɓa baki Zinatu yi kafin ta shafa kan Mima da yake saman cinyarta tace ai wallahi na dawo rakiyarka haba Alhaji a gaban mai gadi zaka wulakanta ni wai yau ni ce kake ikirarin na bar maka gidanka ba ni kadai ba har da diyarka wato tarihi zai maimaita kansa ko irin yadda ka kori matarka da yarka Halisa shine zai faru akan mu to wallahi ka yi ƙarya kab zuri'arka baka da nagartacciya nagartacciyar ya sai mima domin duk cikinsu ita kaɗai ce mai lafiya maganar ki babu ja a cikin ta ni na san ban da kamar mima a cikin yara na ki hakuri ba zan sake ba wallahi kallon shi ta kafin ta ce zan hakura bisa sharaɗi ɗaya ko ma me sharaɗin ki faɗa matukar zaki hakura wallahi zan aikata ko ma me zai faru tsakaninmu ba za ka taɓa sake furta irin furcin ɗazu ba kuma ba zan hakura ba har sai mun yi hakan a rubuce miƙewa ya jiki na rawa ya ce yanzu ma zan sa hannu bara na ɗauko takarda haba zinatu idan na rasa ki ai na yi babbar asara Yana faɗa ɗaki da sauri murmushi ta sake ta shafa kan mima tana faɗin don allah ki rufa mini asiri kada ki sake aikata haka ba don allah ya tsare ki ba ta yanzu sun kashe ki a banza ta ya za yarda saurayi ya baki lemu. a buɗe kuma ki sha kin ga da yanda abban ki yayi ba dan ni din tsayayya bace ta yanzu ya kore mu limshi ido ta yi ta buɗe kafin ta ce ba zan sake ban momi dole zan canja taku domin an yi mini hankali barana ce na kwanta bacci nake ji Allah sarki can ko da bangaren lafiya lau Hashim yau kai ne a gidan nan cewar Ummati da take zaune saman kujera dukar da kai yayi kafin ya ce ki hakuri umma wallahi ban san abin da ya shiga kaina ba Abba ya karfin jikinka. Da sauki Hashim. Ina fatan wajen aikin naka lafiya. Lafiya lau Abba. Amma yanzu kafar da sauki ko? Da sauki sosai ma. Gashar ina dogarawa ina zagaye harabar gida. Ai na sha wahala sai godiya kawai. Hashim ya husna take. Tana gida umma. Dama akwai maganar da nake so mu. Gyara zama ta ita ce muna sauraron ka. So saka yayi kafin ya ce umma dama sai kuma yayi shiru. Dama me? Ka faɗa abin da yake ranka. mu fa iyayenka ne idan baka faɗa mana damuwarka ba kana da waɗanda zaka faɗa mana umma dama cewa ne tun tunda Husna shiru bata haifu ba ko zaki nema mini wata matar ko Allah zai sa a dace yalwataccen murmushi ne ya sauka a fuskar ummati sai dai kafin ta yi magana Alhaji ya ce ba za a yi haka ba Hashim ya kana zaune da matarka lafiya saboda kawai bata haifu ba sai ka ce zaka auro wata Kinan wacce zaka aura saboda bukatar haifuwa kawai zaka aure ta ba dan ra'ayin kanka ba tunda dai auren soyayya kuka yi da matarka to ka je kai hakuri ku ci gaba da zama a haka idan kuna da rabo sai kaga ta haifu amma babu wata wacce za a nemo maka saboda kawai kana da bukatar haifuwa alhaji hannu ya daga mata ya ci gaba da faɗin idan aka nemo maka mata ta zo ita ma bata haifu ba shikenan sai ka koma mai aure aure to bari na faɗa maka matukar ba kai ne ka samu wacce kake so ba babu wani wanda zai nemo maka mata saboda haifuwa ina fatan ka ji abin da na faɗa jinjina kai yayi jiki a sanye ya ce na abba kuma wallahi ba saboda haifuwa kaɗai nake son kara aure ba kawai ina so ni ma naji ji ni a matsayin magidanci mai iko da gidansa tun da haka ne sai ka je ka baza idanuwanka kuma ka koma ga Allah mu ma za mu taya ka da addu'a watakila ka samu wacce kake so Hashim yanzu rayuwa ta canza yayin da kake bacci wani ne yake maka min shari a matsayinka bai kamata a ce kana sakaci da addu'a ba duk da muna da laifi domin mu kanmu ba mu rike ta ba bare mu koyar da kai amma a yanzu ina mai godiya ga Allah da ya haskaka mini duhun da nake ciki babu abin da ya fi falala a wannan rayuwar sai mutum ya koma ga Allah kana a babban matsayi dole makiya na bibiyar ka kana da iyali dole kana buƙatar addu'a domin kariya daga sharrin masu sharri idan ka rike addu'a ina mai tabbatar maka babu wani kaidi da zai tasiri a jikinka masha Allahu Abba zan yi yadda kace. Hakika na yi sakaci da ibada, kuma a yanzu da na koma ga Allah, na fara ganin canji a tattare da ni, kuma insha Allah zan ci gaba da kai kuka na wajen Allah. Fata na ku yafe min akan abubuwa da na yi muku, wanda nake shi ne da wanda ban ban sani ba. Murmushi Abba ya ce ba komai, tashi ka tafi, Allah yi maka albarka. waye ya sa hannu a aljihu ya ciro kuɗi ya ɗora saman tebur, ya min sallama ya fita. Hannu Umar ta sa, ta goge hawayen da suka zubo mata kafin ta ce, Haba Alhaji, abinda muka dade muna jira yau Allah ya karba addu'ar mu sai kuma ka lalata komai shekara nawa muna neman Hashim yayi aure yana kin sauraron mu sai yau da ya kawo kansa sai ka ki sauraron sa kai ne fa ka nuna mana kuskuren da nake shirin yi ta yanzu zaka aikata kuskuren kuma murmusawa yayi kafin ya ce ummati kenan shikenan kuma saboda ya zo da abin da muke so sai mu saurin biye masa idan ba mu yi masa haka ba ina mai tabbatar miki duk macen da zaki nemo masa ba za ta yi daraja a wajensa ba Husna ke ce kika zaba masa da yake makira ce sai ta mallake sa ta yake kike tunanin idan kin kawo masa wata za ta yi daraja a gare shi kamar yadda na ce ya je ya nemo da kansa ina mai tabbatar miki tunda har kika ji ya zo da maganar aure abin yana damun sa kuma duk wacce ya samu to zai so ta sosai domin hashin bai taɓa soyayya da ra'ayin kansa ba a yanzu idan ya iya nemo mata to zai so ta sosai kuma za ta yi daraja idanunsa fiye da zaɓinki don haka mu ci gaba da addu'a Allah ya Allah yana jin mu insha Allah alƙadarin husna ya kusa karewa ga baki ɗaya ajira zuciya ta sauke kafin ta saki marmashi ta ce sai yanzu hankali na ya kwanta ka san uwa sakarya ce akan ɗanta duk irin abubuwa da yi bana ganin su saboda ido na ya rufe akan Hashim ɗina ya dawo gare ni amma tunda kayi mini wannan bayanan zan goya maka baya domin ganin mun ba shi dama ya samu abin da yake so a can ko ɗaya bangaren umma ina kuma zake je ramiyo ya tambaya zan je ku ya kira yana kira na idan na dawo sai ka kara mini karatun idan akwai inda zaka je ka tafi kawai kada na tsayar da kai kila zan jima babu inda zan je tun daga samiya nan fira, amma idan na ji shiru baki dawo ba zan je na ga dokto shikenan idan ka je ka gaishe da yan biyu da mamarsu ta bace da sauri juyowa yayi wajen samiya yana faɗin kanwata wai me ya haɗa kuke da mutumin naki ba komai fahimma tun jiya ne da muka taho daga gidan adda sai ya ce na raka sa ya kai ma abokansa sako to a hanyar mu ta zuwa gida nake tsokanar sa nace ina da saurayi shikenan fa yake ta mun fushi kana gani tun da azu ya fita bai shigo ba ta kara shi maganar tana toro baki murmushi kafin ya ce dama ba da gaske kike ba akan maganar saurayin kenan wasa kawai nake masa shine ya ji haushi tun dazu nake kiran wayar sa ma ya ki dagawa dariya Ramiu yayi kana ya kana dariya ramiyu yayi yana kallanta to amma ai shi yana da budurwa azabure ta kalle shi kafin ta ce Allah bai da ita jiya fa ya faɗa min shi ko soyayya ma bai iya ba to yanzu me abin damuwar dan yayi fushi da ke tunda wasa kike masa sai ki kyale shi idan ya gaji zai sako ni dai hamma ba shi hakuri me yake waye yana murmushi taka waye zuwa bakin kofa yana faɗin wannan fagen na manya ne ni na nan idan zaki iya sai ki ba shi hakurin da kanki ni dai ina gefe idan kazar ta saka kwan sai a jira fashewarsa domin a ga abin da zai fito ya buɗe kofar ya fice yana dariya tsoro baki yi kafin ta ɗauki wayar ta kare kiran Rayyan jin wayar a kashe sa ta yi wurgi da ita ta kwanta tana jin haushi sun jima suna kuka kafin mai yadi yi musu magana kowa yayi shiru kaltume da take gefe ita ma sai da ta yi kwalla musamman ma da ta ji labarin Ladiyo da Husna da Hasina cikin sanyin murya wacce ta sha kuka gogo ta ce Allah na gode maka hakika hajiya ki alkhairi ce a tattare da mu mun nufe ki da sharri kin nufe mu da alkhairi babu abin da za mu ce sai godiya a gare ki Allah ya biya miki bukatun ki na alkhairi amin gogo yanzu dai kowa yayi hakuri batun tada abin da ya wuce duk bai taso ba komai ya wuce sai a tare gaba zuwa yanzu kowa ya fahimci me ya rayuwa abin da ya rage muku sai ku koma ga Allah domin neman yafiyarsa kuma ita Hasina da take asibiti na tura Zakari ya je a canza mata asibiti insha Allah za ta samu cikakkiyar kulawa abin da za ku bukata da shi abin da za ku bi ta da shi addu'a ce kuma kamar yadda na baki wajen zama su ma su zo ku zauna a tare ko ban samu lokaci ba kaltume da zakari za su wakilce ni domin ku je can duku ku nemi yafiyar babba Allah ya kara rufa mana asiri baki daya Allah sarki a hankali ta bude kofar ɗakin ta jin motsi gama wayar ta nan da smart ta zo kwanciya ta ji motsi a bayan ta a bayan gidan tana leƙawa sai ta hango sarar da mai gadi suna tone kasa bata ga abin da suka yi ba sai ta koma ta kwanta jin motsin ya dawo cikin gida yasa ta yi karfin halin buɗe kofar a hankali take saukowa daga bene har ta so falon kasa hanyar ɗakin musaddan ta nufa domin daga can take jiyo motsin shaka ta tsaya ganin saratu laɓe a jikin kofa ta miƙa hannu hannunta da waya tana ɗaukar cikin ɗakin musaddam wanda take iya gano hasken fitila daga ciki alamun fitilar a kunne take a hankali ta koma baya ta laɓe domin ta ga gudun domin ta ga gudun ruwanta tana tsaye a wajen ta ga ta yi saurin barin kofar ɗakin ta nufi ɗakinta da sauri mamaki ne ya rufe ta ta fara tunanin dama sarata yar iska ce ta yaya za ta riƙa leka ɗakin musaddam tana masa bidiyo har ta juya za ta koma sama ta ji karar faɗuwar abu da sauri ta nufi kofar ɗakin mutuwar tsaye ta yi ganin mahaifiyarta da ɗaurin gaba doki a gaban musaddam abinda kunnuwanta suka juyo mata yasa ta yi saurin jingina da bangon ɗakin haba mu saddam ɗina ka rufa mini asiri ka taimake ni wallahi zan iya shiga wani hali ko ba za ka min komai ba ka bani na yi hidimata na san zan samu nutsuwa ba zan iya hakura da kai a yau ba domin tun ɗazu na yi maka shiri na musamman hakuri na ya kare domin na kai kololuwa haba mu saddam. ya ina ganin ka babu ruwanka ba zan sha wahala a wajen shawo kanka ba gashi wankin hula yana niyyar kai ne dare wallahi ka ji na rantse maka idan ka bani dama a gobe zan sa Alhaji ya nemo maka duk makarantar da kake so hannu ta sa za ta kamo shi ya kara bugi hannunta yana gurnani ganin zai bata mata lokaci sai kawai ta miƙe ta sa hannu za ta cire zananta karar faduwar abu ta ji akan yi sa ta mayar da hankalinta bakin kofa azabari ta mayar da zaninta ganin mima tsaye tafe da kirji yi matukar tayar mata da hankali karasowa mima ta yi cikin ɗakin tana faɗin momi me zan gani haka haba momi mun saddam ne fa wannan ka zaman yaro haba momi mi matsa ke ji dan Allah ki rufa min asiri tsautsayi ne kuma laifin dadin ki ne ke ma ta sauri ta kamo hannun Zinatu tana faɗin ba lokacin wannan maganar bane momi bala'in da yake shirin faruwa zaki ji domin na ga Saratu tsaye nan. tana muku bidiyo lokacin da na fito haka na ganta ita da mai gadi a bayan gida suna tone rami daga wajen kitchen ko me suke azabure Zinatu ta jata suka nufi falo juyawa musaddam yayi yana rike kai kafin ya dauko abin da ya kashe wutar ɗakin dafe kirji zinatu ta yi gabaki ɗaya jikin ta ya fara rawa kallon mima ta hawaye suka zubo mata kafin ta ce mima ba ni da kowa sai ke babu wanda zai iya rufa mini asiri kuma ya taimake ni sai ke na san nayi kuskure ina ki. momi ki daina wannan maganar ni a waje na ba wani abu bane ki dauka ma ban gani ba babban tashin hankali na Saratu shi yasa fa nake faɗa miki ban yarda da ita ba munafuka ce ta ƙarshe, kuma wallahi tunda take son tona miki asiri ba zan kyale ta ba A jira zuciya Zinatu ta sauke kafin ta ce me mafita mi mata Shi laɓe ta yi kafin ta ce idan kika ga wani yana miki wasa da rayuwa me zaki domin fansar kanki zan yi koma me domin na kare kaina sai dai a yanzu kaina ya toshe ba ni da sauran dabara domin tabbas daga yau dole na koma kasan alhaji domin sun gama da ni sun tone abin da na rufe fata na ɗaya idan ba su hako na can kasan ba domin shine na wancan mahaukacin amma bana tunanin za su gan saboda yana daga can kasa jinjina kai mima tai kafin ta ce mummy tunda har kika iya kwatar mini yanci a wajen dadi domin na ji dadin rayuwa tabbas zan tsaya miki domin baki kariya kafin wayewar gari dole mu nemi mafita kawai ki sa dauriya a ranki gobe goge ta tai kafin ta ce na gode mima kuma zuciyata ta bushe domin samun mafita ki faɗi koma me zan ɗauka jin shiru ya sa saratu sake fitowa tana tsoron kada zinatu bata fita ba don motsin da ta ji yasa ta tsorata ta nufi ɗaki kasa zama ta yi hakan yasa ta yanke shawara ta je ta taso alhaji tunda ta samu hujjar nunawa birki ta ja an gomi ma da zinatu da ta yi a falo da sauri ta juya ɗaki da sauri ta juya ɗaki allah sarki wannan kenan a firgice farka hankali tashi ya kunna fitilar ɗakin mamaki yayi ganin zinatu ba ta saman gadon da sauri ya zira jallabiya Yunif kofa a hankali ya fara sakowa daga benin yana fatan Allah ya sa ba barayi bane wayar sa yayi amfani da ita ya haska falon a hankali ya kai hannunsa jikin makunnin wutar ya kunna mamaki ya ganin ba kowa a falon takawa ya zuwa tsakiyar falon cikin muryar kasa-kasa yake jiyo magana daga ɗakin Saratu a hankali ya fara takawa har ya isa bakin kofar ɗakin tsayawa yana tunanin shiga kara kanga kunnen yayi jin kamar muryar Zinatu mun shiga uku mima garin ya kika kwada masa karfi aka duk da ya gan mu bai da baki ko hankalin da zai iya tona mana asiri dakin bari na yi masa wayo ba zai fahimci abin da muka aikata ba mummy musaddan ba yaro bane matukar yan sanda suka zo bincike za su iya tambayar sa idan baya magana suna da hanyoyin da za su yi amfani da shi wajen tambayar kowa abin da za a yi ki kwantar da hankalinki domin ki san domin kisan da muka yi ma Saratu ba kisa bane da za a zarge mu yanzu dai kamo musaddam mu mayar da shi ɗakin sa sannan mu dawo mu ɗauki Saratu mu kai ta ɗakin sa sai mu hargitsa ɗakin mu ɗora wannan karban jikin hannunta kin ga duk wanda ya zo zai tabbatar da shi ne ya kashe ta ita kuma ta kwaɗa masa wannan karban kenan shi ma ya mutu ba zai mutu ba domin ba wajen da zai iya mutuwa na buga ba watakila doguwar su ma yayi idan kuma shi ma ya mutu kin ga sai a ce mutuwar kasko suka yi yanzu dai mu je tun kafin dadi ya farka baki zinatu ta rike jiki na rawa ta ce mima waye koya miki irin wannan dabarar shin yaushe ma kika san inda za a bugar ma mutum ya sume ke da ba likitanci kika karanta ba momi amsar kike so ko kuma mafita lokaci yana kara kurewa me abin da ya kamata kuma ni babu wanda ya koya mini kawai ina gani ne a fim to am kofar da aka turo ne yasa suka zabura ga baki daya alhaji ne tare da mai gadi tun lokacin da ya ji abin da yake faruwa ya saurin fita ya kira mai gadi cikin tashin hankali zinatu ta yi bayan mima ta buya da sauri alhaji ya nufi wajen musaddam da yake kwance jini duk ya bata masa gefen fuska kara ya sake ya rungume shi jiki na rawa mai gadi kuwa sai salati yake ganin saratu tashi saratu yashe saman gado babu alamar rai a jikinta a guje mima ta fice daga ɗakin bayan ta zinatu ta zo mai gadi yayi saurin sa mata kafa ta kife a wajen tashi ta yi za ta sake guduwa yayi saurin mayar da kofar ya sa mata makulli ya zare ya saka a aljihu cikin tashin hankali ta dube shi tana faɗin malam hassan ba ruwanka wannan gidana ne ni ce na sa aka ɗauke ka aiki ka buɗe mini na fita ba ni ce na kashe shi ba Allah sarki wannan kenan to fa duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba don jin yadda ci gaban labarin za ta kasance kuma huta lafiya. Da suna Allah mai rama mai jin ƙai, littafin su ne kashi na 28. Tsaki ta ja tana faɗin, na rasa abin da kaltume ta riƙa. duk wani shirin da na yi a kanta da 'ya'yanta sai ya ruguje, duk ta inda